baya dai ma ga matsalar kuncin rayuwa yanzu haka wata matsalar da ke tasowa sakamakon dokar kullum da aka kafa a jihohi domin yaƙi da bazuwar ƙwayar cutar ta coronavirus ita ce ko ta zargin wuce gona da iri da kuma cin zarafi da ake wa jami'an tsaro na babanan shine wanda ya faru a garin fufore da ke jihar adamawa inda wasu 'yan sanda suka amfani da karfi da kuma barkonun tsohuwa kan wasu da suka taru domin bikin ajin aure lamarin da ya kai jikatan kusan mutum goma ciki mako har da mata kuma da ba don sarakuna sun kai ɗauki ba da wannan lamari ya jawo tashin hankali a garin. Ku zo ko me ya faru? Ga dai ta bakin wasu shaidun gani da ido. Caje ne an kai, an ka ɗauke yan sanda, sun ka caje sun ka ɗauke min kuɗi na duka a bakin mangoro na. Kuma an watsa min tagas a baki, an bani kashi. Za abun da na musu ba ina tsaye kawai na sana'a ta hankaci zalina. suna suna irin sun gama ne ma kwata an gama ma irin wasan da ake ana ma an gogodiyan nan ne fa suna kokarin su tashi ne kawai sai suka zo suka haura musu kawai suka wasa musu tiya sanda aka sa tiya ga kuma a lungu fa ba a waje ba ba kuma ba a lungu fa suke suna wasan su kawai suka zo yaran mu kawai suka sa tiya ga shine suka faɗi kawai gani yadda lamarin ya so kazancewa ya sa wani basarake a yankin alhaji abubakar mahmud da ke zama hakimin riba da shiga tsakani a nan da suke aikin nan akwai wani wanda ya wuni buguwa don haka in har mutum yana cikin aikinsa ya shigo da wasu abubuwan da zai kawo damuwa in kuma mun kuma mun yadda mun biye masa menene karshen don haka ni roƙon da nake muku na dauki alkawari na zan kuma tabbatar da cewa na fi da hakinku ba wanda zai tozarta muku to sai dai kuma a matana ta maida na 'yan sannan jihar Adamawa ta kuwa ta zargin wuce gona da iri to amma kuma ta tabbatar da akwai lamarin dsp suleiman yahaya shi shine kakakin na 'yan sannan jihar adamawa ya bayyana min abin da ya faru. Ibrahim Abdulaziz gaskiya ne abin da ya faru a nan garin Fofore inda labari ya iso mu cewa jami'an 'yan sanda wa'inda suke faman tabbatar da wannan doka na hana fita. suka ji wani wuri inda ake ta ihu suka garza wurin domin su ga ke faruwa inda suka tarar da akwai wasu ne suke wurin suke shan abin da aka fi sani da madaran sukurta nan take jami'anmu suka kama mutane guda uku to daga baya mutane suka nuna bashin ransu da kuma suka bi su da harbe-harbe da jefe-jefe to wannan ya dan tar musu da hankali inda kuma suka dauki matakai na kariya inda suka yi harbin barkonon tsohuwa sannan aka tarwasar da mutanen da suka taru a wuri to daga baya labari ya sake iso shi dpo na, na fufore a kan cewa sakamakon harbin wannan barkonon tsohuwa akwai mutane kamar guda uku wa'inda suka shaƙe wannan abin sannan ya yi musu illa nan take ya sake garzayowa aka ɗauke su aka garzayo da su zuwa asibiti aka yi musu jinya aka sallame su kuma har yanzu da nake gaya maka babu abin da ya faru sannan kuma ba mu samu labarin ko wani ya rasa ransa. Koma da menene, Fatako shine ma Allah ka ƙoshin wannan annoba da ta addabi duniya a yanzu. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.